assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kowa ya tashi lafiya <clears throat> zan dan yi tsokaci ne akan ah, bidiyon da na je da daddare na kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake maganar siffofin munafiki guda hudu sai wasu suke ta challenging dina suke cewa guda uku ne so na so mu dan kara wa juna ilimi kaɗan hadisan guda biyu ne duk kuma a cikin bukhari da musulun suke na farko shine ruwaya abdullahi bin amr shafi na 34 idan ban manta ba shi yake maganar siffofin munafiki guda uku idan mutum ya yi zance karya idan aka amince masa ya saba idan ya yi alkawari kuma a idan eh, ya yi alkawari ya saba idan aka amince masa ya cuta sai ruwaya ta biyu ta aba huraira feji na hamsin da takwas idan shi ma ban manta ba shi ma yana magana akan wayancan siffofin ne amma dai akwai ƙari guda ɗaya idan aka yi husuma da mutum ya mai da fiye da abin da aka yi masa ma'ana ya yi husumar da yawa kuma ya ƙi haƙura <clears throat> idan an ba shi haƙuri so um, mutane ku daina faɗin abin da ba ku da masaniya a kai mai bi kai hadisi ɗaya ka sani ni kuma hadisi biyu na sani kuma duk gaba ɗaya ingantattu so na kawo na biyun maimakon na kawo na farkon so da haka ina ganin ba laifi ne ba sannan wasu na ta magana ban girmama ma, tambaya ba ban girmama furfura ba eh, a tarbiyyar da na samu a gida ta girmama ya ce koya mutum ya girme ka ka girmama shi amma dai ku sani cewa na fi girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekaru saboda hadisin ko kuma addini ya zo ne tun kafin a halicci kowa shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu tarbiyya yace za mu girmama addini mu girmama hadisi yana daga cikin dattijakan dattijo ko dattijuwa karancin magana sannan ya dinga faɗin alkhairi a lokacin da zai yi magana so mutane za su girmama shi ah, kuma zai samu kwarjini a cikin jama'a ina girmama mama tambaya a matsayinta na wacce ta haife ni ko ma fiye da haka kuma ina fatan kurakuran da take yi ko ta yi a maganganu allah ya yafe mata ya yafe mana gaba ɗaya wallahu ta'ala a alam